sayyadi na annabi wallahi ban san rabuwa da kai Allah ya kula da rayuwanka ubangiji Allah ya tsare gabanka da bayanka Allah ya maka sutura Allah ya ɗaukaka ka fiye da tunaninka duk inda za ka sa kafafuwanka ubangiji Allah ya kula da kai don Allah don annabi ba don halina ba alkawarin da ka ɗaukan mun ka cika mu Dan Allah ko sigari kar ka sha bare madara kai da madara sai dai laban ko fig milk ko rufai da yogurt ka yi ma alkawari? ne miki wani alkawari ni da madara sai dai fig to sha ko kuma rufai da yogurt to yauwa ka san dai a zamantakewa mutum zai iya maka daidai ya sani kuma zai iya maka rashin daidai bai sani ba idan na yi maka ba daidai ba filis ka yafe ma ka san dan adam ajizi ne ni ai ban taba ganin ma da kika mun inda ba daidai ba kuma ko mun abin da ba daidai ba na yafe shi to ni ma kuma ki yafe mun ne ba daidai ba wallahi ba abin da kan baka taba bata min rai ba tun da ka zo ni dai buri na an ga kana farin ciki kana dariya kana walwala in ganka a cikin farin ciki shine buri na kauna nake maka mara misaltuwa kauna wanda ba zan iya misalta ba ka zama dan uwana masoyi jinin jiki kama uwa ɗaya ba ɗaya kuma duk abin da zan iya yi zan iya yi akan ka saboda Allah saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don kowa ba kai ka sani ina matukan kaunan ka haka kazalika ne ma ba abin da zan yi ba ki to dan Allah da annabi ni dai ba abin da nake so alkawarin da ka ɗaukan min shi nake so ka cika min. Zan cika miki shi bi izinin Allah ta'ala. Kar ka ji ko bana nan kai akwai Allah. kanka ka ji tsoro na ka ji tsoron Allah in dai haka ya yi da rike na yi da rike na yau da rike to ina da na dauka kai na alƙawari to darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya zan ina faranta miki to ubangiji Allah ya faranta maka Allah ya kula da rayuwanka Allah ya maka abin da baka tunani duk inda kake buƙatar wani a gurin Allah ya tsaya maka saboda san da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah zaka da aikin haji a jikina fa ina ji <laughs> za mu ce alhaji idris alhaji idris kauna ai ba karya wacce ba insha allah an ani an faɗa haji na nawa <laughs> insha allah gashi za ka tafi baka mun waka ba waka ba inda ba waka <laughs> ba me faru me aka yi rabuwa da masoyi ba daɗi ya za a yi <laughs> ya za a yi ni ma dauriya nake yaƙe nake amma rabuwa da masoyi ba daɗi na saba da kai kuma ina so in ci gaba da ganin ka a kyakkyawan shiga kyakkyawar kamala ka zama cikakken mutum ka zama abin kutanci ba abin waɗanda za a gani a ce wannan shaye-shaye kaza kaza da na dan annabi ka dubi Allah ka daina kaji a haka ka kyau wallahi kafin nutsuwa a haka kai kanka baka jin daɗin jikinka mm. kana ji ko yanzu da kai kwana nawa baka sha ba ya kake jin jikinka ka ta dawo daidai ko to ubangiji Allah ya cire maka daga zuciyanka in kai sujjada ni ma ina maka ka rika cewa Allah bana so Allah ka cire min Allah yana jin roƙon bayan shin Allah ya da muna taya ka masoya na taya ka kai ma kana yi sai kaga ya zama tarihi yanzu ma ya zama tarihi da izinin Allah ba za ka sake ba ba za mu ƙara ganin ka ba gashi an samu an samu ci gaba kai kanka ba kai tunani ba to da ina da dama mm. da ina da dare, mm. sai na dauke ki nan mun tafi Najeriya <laughs> zan zo ai muna tare zan zo kai hakuri ai ko ba ma tare ba ma Najeriya tare akwai waya da abin da kake ciki zan sani kuma zan ke magana da kai tufu in ji halin da kake ciki Allah da ina tare da ina jin murya to akwai kuma lokacin da zan ma boys na awa goma kullum <laughs> na yi alkawari <laughs> na yi alkawari ko da shi zan ke maka magana kuma ka ce za ka je gidanmu ka gaishe da iyayena an zama yan uwa kai ma iyayenka ne yan uwa na yan uwanka ne wannan a zaune yawwa inda ta ga wanda wato sai ubangiji ne ya kadarta insha Allah za ka je dangin ka ma za su ga yan uwa mu shikenan mun zama fa yan uwa an zama jinin jiki ga baki daya ubangiji Allah ya kula da kai Allah ya maka sutura yi ba kaman addu'a wato ubangiji Allah ya kula da ke amin ya Allah Allah ya kara lafiya amin ya Allah amin ya Allah ki da bayan ki amin ya Allah amin ya kula amin ya Allah na gode sosai ina son ina kaunar <laughs> ka ni ba son ka nake ba kaunar ka nake i die for you <laughs>